har yanzu fim din sha'awa muke a arewa mafi yawan yan fim wanda aka sai hatsaya an koyi ilimin kasuwancin fim an koyi ilimin yin fim mai nagarta an san a ina ake siya waye mai siya an koyi ya ake yin marketing ya ake ake samun riba sai an dage an koyi wannan sannan harkar ta kan kama za a iya amfana da ita in ba haka ba za a iya cewa mu yan fim ne kawai muna da nishaɗin burge kanmu mu nuna mu kira abokai da yan uwa a gani a nayi kaza ni fito a jarin ni kaza amma a jihunka ba ko kwabo assalamu alaikum suna sunana ahmad muhammad sarari tsohon shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar kungiyar mashirar fina ta ƙasa wato mofan kuma mai shiryawa mai ba da umarni a masana'antar fim ta ƙasa kuma tsohon shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar shugabannin shirya fim ta najeriya gaba ɗaya wato Federation of Business and Nollywood Youth and Association. Uh, alhamdulillahi na samu halartar wannan taro da ƙungiyar mofan ta jihar katsina ta shirya a yau domin buɗe sabon ofisinsu kuma an nemi da na gabatar da takarda akan uh, tasirin uh, harkar akan tattalin arzikin Najeriya alhamdulillah da dai gwargwado mun dan yi bayani tasirin Najeriya aka zo ƙasa kane wood ko kuma shirin fin arewacin Najeriya mun faɗi wani irin tasiri yake da shi wani irin aiki yake bayarwa wani irin kuɗi suke ba da gudunmawa ya ya kamata a bunƙasa kuma wata irin kurakurai ake samu a ciki kamar yadda mai tambaya tambaya hakika harkar fin ta samu rauni ba tun yanzu ba abin da ya kawo babban raunin harkar fim shine wato al'amari ne ya canja tun da aka tafi digital aka koma wato kallo ya koma sama ya kasance harkar fim ta dawo sai dai a ji yanar gizo a kalla to abin da muka saba a baya farko muna yin vhs haka muka fara lokacin da na fim ɗina aisha da wayya waye duk vhs muke sawa muke siyarwa ko muna samun riba hatta wakar ma buga muke muke siyarwa a kasuwa hatta wakar ma buga muke muke siyarwa a kasuwa to yanzu lamari ya zo daga zai aka koma cd aka koma vcd aka dawo dvd duk a haka harka ta kuma ci gaba ana nan sai aka canja kawai online da aka koma online wannan abin ya ɗauke mutane ba zata ana cikin ya zaya online sai allah ya kawo annobar covid-19 duk duniya aka kulla kowa ya kasance duk duniya mutanen duniya ba su da wata hanya ta nishaɗi illa su buɗe waya ko su buɗe talabijin su kalli fim su kalli shirye-shirye daga nan sai aka cewa a sai hanyar sana'a akan online ta buɗe to wannan ta kama ita kuma ya kasance yanzu a yanzu misali wannan buɗe hanyar muna da mutane producer a Kannywood sama ɗari da suke da YouTube channel na tabbata anan kuna kallon labari na kuna kallon manyan mata kuna kallon gasunan fina-finai da yawa alaka ne kuna gasunan fina-finai da yawa kowa akwai youtube channel ɗinsa nan sana'ar ta koma kuma tun sana'ar ta koma nan manyan kamfanonuwa na duniya irin su amazon netflix su ma sun fara turo kai sun turo kai najeriya sun yi abin da suke yi a lagos sun ba da ayyuka manya da yawa to a wannan shekara Allah ya ba 'yar mu Rahama Sado ita ma fim ɗinta mati a zazzau ya haukan Netflix. Amazon kuma gashi sun sai Aisha Umaira da sauran fina-finai za a fara. To shi lamarin wato sai an koyi yadda ake yi. Shi sunansa showbiz. Showbiz ma'ana nishadi da kasuwancin nishadi. Amma mu kuma sai muke ɗaukar nishadin ba kasuwanci. Duk abin da ka san duk wanda yake sana'a a rayuwa siyasa ina zai so ina zai siyar nawa zai siyar nawa zai ci riba to amma mu kawai da ka samu security ka sai ka ce bari ka je kai fim tunda baka tabbatar da wa zai siya ba baka tabbatar ina za a siya ba baka tabbatar nawa za a siya ba baka tabbatar me riba ka ba har yanzu fim din sha'awa muke a arewa mafi yawan yan fim wanda aka sai tsaya an koyi ilimin kasuwancin fim an koyi ilimin yin fim mai nagarta an san a ina ake siya waye mai siya an koyi ya ake yin marketing ya ake ake samun riba sai an dage an koyi wannan sannan harkar fim ta kankama za a iya amfana da ita in ba haka ba za a iya ta cewa mu yan fim ne kawai muna da nishadin burge kanmu mu nuna mu kira abokai da yan uwa a gani a nayi kaza ni fito a jarin ni kaza amma a jihunka ba ko kwabo kuma kamar da ake faɗa harkar da distribution drafts content in har za ka yi ɗaya baka sayar baka ne baka sayar ba to ka daina ba za ka yi ba sai an siyar ake samar da mutane aikin yin da ake faɗa sai ka siyar za ka sake yi sake yi shi yake samar da aikin yi za ka nemi wani za ka nemi wani za ka nemi wani za ka biya gida za ka biya hotel za ka dafa abin duk sai ka sayar za ka yi wannan abin